أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yau ashirin da hudu ga watan Dulqa'da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma sha shida ga watan takwas miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai fara da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi sallam za mu tashi sirar sahabi na 63 sayyiduna muhammad ibn maslama muhammad ibn maslama mala ya bashi take da la tadurruhu alfitnatu sai ce hadithun sharifu la ta tadurruhu alfitnatu fitina ba za ta cutar da shi ba wato duk fitinar da za a yi ba za ta shafai ba ba zai shiga ciki ba fitina nan a fassara wannan hadisin yaƙe-yaƙe yaƙe-yaƙe da za a yi tsakanin ɓangarora na musulmai ana ce masa alfitina fitina tana zuwa da ma'anoni da yawa Ƙur'ani ya kawo nau'ukan ma'ana nau'ukan ma'ana na alfitna da yawa sannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da ma'anuna mabambanta a game da lafazin alfitna daga cikin ma'anonin alfitna akwai alharbu alharbu bainal muslimin musulmai tsakaninsu su rika yaki ana kiransa fitina wannan asharin mala ya ce hadisin sharifun hadisi ne da aka alimamu ibn hajar a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ya ambace shi ba tare da isnadi ba ya dai ce hudhaifa radiyallahu anhu yace kuma wa rafa'ahu ya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan shi ibn hajar bayan ya kawo sai yace kaza zakarahu al haka al-imam ya faɗa so da kaje gari ta kalla ta zurruhul fitnatu fitina wato ya kuka da za a yi a tsakanin musulmai ko waɗanda aka yi a tsakanin musulmai to waɗannan ya kukan ba su cutar da Muhammad ibn Maslama ba radiyallahu anhu ba su shafai ba huwa Muhammad ibn Maslama tabni Salama tabni Huraish ansariyu lausi balansari ne kuma ɗan ƙabila aus an sha tunasar da mu cewa madina na da manya-manyan ƙabilu guda biyu na larabawa da banul ausi da banul khazraj to shi sayyiduna muhammad ibn maslama radiyallahu anhu yana cikin banul ausi الإمام ابن hajar rahmatullahi a عليه أتشان الإصابة في تمييز sahaba ya ambace shi cewa yana cikin huwa mimman summu bi muhammadin fil jahiliya yana cikin waɗanda aka kira su da muhammad muhammad a jahiliya sannan kuma ba yaro ba ne an haife shi kafin hijira da wajen shekaru ashirin da wani abu sau da ko lokacin da aka yi hijira ya kasance babban mutum ne alal matashi saurayi wanda ya kai shekaru ashirin da wani abu so daga ba yaro bane can can lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin sahabban da suka karbi annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga musulunci da wuri shahida badran wal mashahida ba'daha ya halarci yakin badar da shi aka yakin badar wal mashahida ba'daha da sauran yaƙoƙan da aka yi waɗanda suka biyo bayan badar irin su uhud irin su hudaybiya irin su banu nadir irin su banu Qurayza irin su al-ahjab irin su ghazwatu salasil irin su ghazwatu zati riqa'i irin su tabuk tabuk bai samu halarta zuwa tabuka ba قال ابن سعد الإمام ابن سعد رحمة الله عليه يافد يأتين الطبقات الطبقات الكبرى آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن وانتكى أكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه دا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه شيني أبو كنسى kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla abokantaka tsakanin wasu sahabbai yana cin manya-manyan ayyukan da annisa sama yi lokacin da ya hijira zuwa madina akha bainal muhajirin wal ansar ya kulla yan uwantaka tsakanin muhajirai baki da kuma yan gari wato al ansar mataimakan musulunci mutanen madina to shi muhammad ibn maslama radiyallahu anhu an hada shi da Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu واستخلفه في غزوة تبوك على المدينة a lokacin da annabi sama zai tafi yakin tabuka a shekara ta tara bayan hijira to ya naɗa sayyiduna Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu a matsayin shi zai zama magajin gari har annabi sallallahu ya dawo wannan yaki da aka tafi na tabuka kamar yadda muka sani yakin ba a yi shi ba ba a gabza ba kafirai sun tsorata amma dai Allah ta'ala ya bayyana munafikai a wannan yaki aka gane suwaye munafikai suwaye kuma masu imani qala az-zahabi rahimahullah al-imam az-zahabi rahmatullahi alayhi ya faɗi a cikin babban kundin sa tarihul islam yace wa kana radiyallahu anhu mimman i'tazala al-fitnata sayyiduna Muhammad ibn Maslama radiyallahu yana ɗaya daga suka guje ma fitina yana cikin waɗanda suka guje ma fitina wala hadara jamala ba bi halarci yakin jamal ba yakin da aka gwabza wal iyad billah tsakanin bangaren nana Aisha radiyallahu anha da kuma bangaren sayyidina Ali radiyallahu anhu a gefe guda wala siffin sannan bai halarci yakin siffin ba yakin sifin yakin da aka yi tsakanin Sayyidina Ali radiyallahu anhu a gefe guda da kuma bangaren Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu a gefe guda bal ittakhadha sayfan min khashabin katako ya dauka ya rike ya rike katako takobi na katako wa tahawwala ila rabiza karshe sai koma ƙauyen rabiza inda Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu ya koma a zamanin sayyiduna Usman Bin Affan ya rasu a can fa aqama biha mudaydatan sai ya je ya zauna a wannan rabiza din wannan ƙauyen da ke can bayan Madina mudaydatan wani dan lokaci kaɗan tasgiri ne na mudda shine mudaida wa'ila gane to kun ji Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu ashe wancan taken da aka bada koda ba hadisi bane la tadurruhu alfitnatu waqi ya masa sheda akai ma darrathu alfitna ya kuka da akai basu shafe shi ba وقد استعمله عمر على زكاة جهينة سيدنا عمر رضي الله عنه أزمن سياتب دوقش أمسعين وند زي جي wata وتزكى ta wata ƙabila da ake ce mata banu juhaina waqad kana umaru idza shukiya ilaihi, amilun sayyiduna umar radiyallahu idan aka kawo mishi ƙara aka kawo kukan wani gwamnansa amil gwamna ko kuma wani wanda aka ɗauka dai ma gwamnati aiki to aka kama sayyiduna umar radiyallahu kuka kan wani ma'aikacinsa nafaza muhammadan ilaihim ilayhim liyakshifa amrahu to sayyiduna Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu yake zartar da shi yake dora shi akan matsayin da zai je ya gano masa me ke faruwa in aka kawo cewa wane yana kaza wane yana kaza wane yana kaza to sayyidina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu shine sayyidina Umar yake turawa ya je masa bincike saboda yadda da shi da yayi mun gane amintaccen sayyidina Umar a cikin kissoshin da ake badawa al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaihi ya ka a cikin al-Isaba fi tamyiz sahaba kissar da aka kawo cewa Abu Ubaida Sa'ad kai Sa'ad ibn Abi Waqqas cewa ittakhadha qasran cewa yayi gidan bene gidan bene yana gwamna yayi gidan bene aka kawo kuka wajen sayyidina Umar sayyidina Umar Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu ya tura domin ya je masa bincike har dai aka gane ko me ya faru wa huwa alladhi qatala Ka'ab ibn al-Ashraf shine wanda ya kashe wannan mummunan bayahuda da ake ce masa Ka'ab dan Ashrafu al-yahudiyya wannan bayahudan mai sharri ga musulunci Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu shine ya je kashe shi kama fi sahihaini kaman yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim al bukhari da al-imam muslim dukkanin su sun ruwaito qissatu qasli ka'ab ashraf alladhi tawallahu محمد بن مسلمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر تشيشي تشيواي جي كشيشي qatluhu li ka'ab ibn al-ashraf al-yahudi to gayina malam ya bada taken karatu ko kan zance ya Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu ya samu nasara kashe wannan mummunan bayahudan makiyin Allah mai shirya wa musulunci makirci da ake ce masa Ka'ab ibn al-Ashraf Ka'ab ibn al-Ashraf taghiyatul yahudi malam yi mana ta ya buɗe yake cewa kaga ka'ab ibn al-ashraf in baka san shi ba taghiyatul yahudi shine wannan taghiya wanda ya kasance mai tsaurin kai azzalimi daga cikin yahudawa alladhi khana ahdahu ma'al muslimina wanda ya tozarta alƙawarin da ya ɗauka da musulmai domin lokacin da annabi sama ya zo madina an ƙulla sulhu an rubuta takarda cewa ga yadda za a zauna ƙasa ɗaya amma kowa ya yi addininsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba yahudawa da ɓangarorinsu ɗin nan guda uku banu qainuqa da banu nadir da banu quraiza dukkaninsu sun sa hannu akan waɗannan alƙawurra cewa za a zauna a matsayin al'umma wacce take a ƙasa ɗaya amma kowa yana da addininsa an yi tarayya a ƙasa abinda malamai suke ce masa alƙawasimul mushtaraka alƙawasimul mushtaraka abubuwan da suka haɗa ku ko da kuna da bambance-bambance yanzu misali irin zaman da muke a Najeriya zama ne da ya kama da zaman da annisa sama ya yi a farkon zuwan sama dina akwai Yahudawa yahuda nan hajjin su uku ɓangarora uku to annabi sama ya ƙulla alaƙa, ya ƙulla alƙawari da su to ka'ab ibn al-ashraf ya saɓa ya ci amana Waje ja'ala yu'allibu quraishan sai ya riƙa ziga ƙuraishawa wa yuhaddiduha ha alal arab kuma ya rika musu ƙaimi ya zasi su zo su kashe musulmai imam alarab ce al-arab an qatla badr min al da aka yakin badar to waɗanda aka kashe daga cikin mushrikai sai ka abun ashraf sai ya rika cewa haula'i ashraful arabi wa mulukun nasi waɗannan su ne mafiya daraja fa a cikin larabawa wa mulukul arabi wa mulukun nasi kuma su ne sarakunan mutane wallahi la in kana muhammadun asaba haula'il qauma shi ya rantse da Allah in har muhammadu gashi ya kashe waɗannan mutanen su ne shine asaba ai qatala haula'il qaum ya kashe su to labatnul ardi khayrun min zahriha cikin ƙasa ya fi alkhairi fiye da samanta fiye da wajenta wato gara mu ma mu mutu kenan yana nufin tunda annabi salama. ya kashe waɗannan mutanen alhali ya siffanta su da cewa su ne ashraful arab wa mulukun nas sau da da muhammad ya kashe su to mu ma sai mun mutu haka ya rika faɗi ya rika aikawa da wasiƙu zuwa ga ƙurayshawa manya-manyan kafaran ƙurayshawa yana ziga su yana musu ƙaimi yana musu allura akan cewa su shirya ba a yafe ma kowa ba idan bai zo an yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba kun ji wasu daga cikin manya-manyan sharruran wannan katan bayahude da ake ce masa ka'ab ibn al-ashraf Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu to Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu shine ya kashe shi yanzu nan gaba za mu ji kissar ya akai hayyaci nasara ya iya kashe shi cikin dabara wanda abin da ke nuna mana ashe musulmi ana son ya zama mutum mai dabara ba a son musulmi ya zama wani mutum dolo akwai inda dole sai an yi bami Allah ganar da mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in